yadkhulu bilad al-harb wannan ana maganan ɗan kasuwa ne ya shiga ƙasan da ake yaki fa yashtari abdan lil muslimina ya sayo wani bawa ga musulmai sai fa yashtari yana sayo wani bayi ainihin ga musulmai fa ya ake kuhu ya yanka shi to shi wannan yaya bawa ne an kame shi sai an je ta shi je siye shi ya yanka shi to in ya dawo yaya zai koma bauta ne ko kuma yaya zai kasance san magana sauran magana sai an ji قلت أرأيت لو أن li لأهل الإسلام kin da abun za a ce wa'annan bayi ne ga musulmai Ha hum ahlus shirki mushrikai suka kwashe su kafirai فدخل رجل من المسلمين har التعظيم shirki, الشرك amani, tunda shi ba musulmi zai shiga da amana kamar yadda su masu kan shigo da amana fassara hun sai ya saye su fa'a ta ƙahon ya yanta su wa a gara alu shirki ala biladil musulmi da فإنن مشركي سكا كاو هاري وكسب مسلمين فهذو رقيقا سكا واشباي لأهل الإسلام ثم هم المسلمون نم مسلمين سكا جسكا جنيم توسو بعد ذلك فلم يعلموا جهة أولئي الرقيق أنهم كانوا لأهل الإسلام بس سنو إنن مسلمين با. أنهم كانوا لأهل الإسلام Wasaru fi فاقتسموهم وصاروا في سهمان الرجال فكذموا فكسوسوا متن فاتقوهم su mutanen nan suka yanta su wannan sojoji da aka babba bayan nan sai suka yanta su kuma a ta sada ta hun sai ga shugabannin su sun zo ba da zalika yin qabla ita ku wa yarduhum raqiqan khilafa datihi fil wajahan jami'an ana fiskokin duka gaba da wancan da wannan fi qawli malik amla qala ibn al-qasim rahimahullah fil wajahain jami'an inna itqahum jaiz man tafu ya riga ya tabbata ya halatta zartacce ne wala yuraduna ba a mayar da su bauta wala yakunu sadatuhum يستحق بهم بالثمن ساداتهم بضافة تنسيس بغبا يدخلي بينما يكون ساداتهم حق بهم بالثمن بيئيا ينجد ضعف تنسيس دخليني ما لم يدخلهم الاشتراك كتن با ينتاسوا أما أرد أن ينتاسوا شيئا وكذلك الذي اشتراهم حق فيما وانتم بيئي اسعوثوا بيئي min ardil aduwi ma lam ya'tikahum al idan shi bai yanta su ba wanda ya sai ya tsaye to shi ne eh, masu